alhamdulillah yau muna maraikin lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai takwas kenan ga watan february in ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida sai mun kwana kan aya ta ɗari da saba'in a ta baqara da Allah ta'ala yake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 مثل الذين كفروا الله يتي مثال وأن في كافرتي وإن دباس تشير كربة أسياء مثل الذي يلحق بما لا يسمع فمثال وأن يتي قوة لينا كرا وأن دباية قومي إلا دعاء ولداء سيري تكوي أنا كان أنا أمبتو كيف الحديث أكبري مثال الأبوبي لما يكون إيه كوينا سوسا من تكوينا sun ne kana furuci kana ƙara haka in sun firgita sai su yi gabas in sun ga gaba? ba ta yi su yi yamma in sun ga yamma ba ta yi su yi kudu ba abin da kake faɗi Allah ya ce wannan shine misalin ka kafirai da da'awar musulunci saboda su riga sun mika kwakwalinsu ga uwayensu daga abin da uwayensu suka yi shi za su yi daidai ne ko ba daidai ne sun mun hukumun rumyun tsawon la ya kilo Allah ya ce kurabu ne baye ne makafi ne ba su da hankali saboda me saboda hankalin da aka ba su sunni a shiga wasu suja Allah ya halitta wasu mutane lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anam bal hum adall ulaika hum ga su da hankali ba su aiki ga su da ido ba su kallo da su masu da kunne ba su gidi saboda ne saboda zuciyar tara da ga wani abu daban ko shirgu ko ba shirki wal kawai kai shayar da su sun kafi wannan misali ne da bai ta kullu wanda ka kalli wani musulmi sai ka hankalin hankalinsa ga wasu lalatattu wasu wawaye suka bai da kwakwalwarsa kamar ta dabba tsora shi ga abin da hankali shi hankali zai ɗaukar sa su kuma ce maka shi ne addini su je da isko su kuma wasu da mafarki da dabbobi misali ne wanda ke daidaituwa kowane lokaci kaga mai hankali duka aka ci masa a kiran ubangiji wanda ya halarci mutane ya ce kar a huta mu kowa ina shi. a duk kuma bautar da kaga ya kamata mai hankali ya fahimci wannan magana ce ko karba ba ka yi maka ce ga wani abu da kai ka sassaƙa shi da kanka ka ka kera shi amma kuma kai sa ka dukufa ga bautarsa kana neman taimakonsa kana neman agaji gare shi kuma ba baya ji baya gani baya iya taimakon kansa da gobara za ta kama zai iya fita daga wurin da kansa ga wani zai zo da takobi ya sassare shi zai iya rama ga wani zai zage shi bai iya taimaka uba har da haka kuma ya zama mai amfani ne kaga ta kuma Allah ya dawo kan muminai yana mai ba mu dangane da abin da za mu yi arzikin da ya shata mana ya mana a cikin يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا قول لك إيماني كلوا في من طيبات ما رزقناكم daga daɗa ɗan tsarkakan ababen daɗi ga ni'ima waɗanda muka azurta. Shukuru lillahi duk godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan shi kuke haka anan Allah tabaraka wa ta'ala yana kira mu zuwa ga cin abin da ya halatta mana wanda shine dukkan tsayibat duk abin da yake tsayibun ne halal tsayib shine tsarkakakke tsayib shine abu mai amfani tsayib shine abu mai daɗi duk abin da ya tara waɗannan sifofi ga shi ne mai tsabta mai daɗi mai amfani Allah ya tabaraka in kaga Allah ya haramta abu to irin sunna mu ban ba ko akwai cutarwa tare da shi kamar jini wani jini cutar da kai zai ko kuma illa ga jikinka kamar naman alade da naman zaki da mushe wanda ya mutu babu yanka to kaga duk wannan ba kai rutsayi ba don haka duk abin da yi umurni ne na Allah ku ku ci wajibi ne ka ci zuwa yanayin da ba za ka mutu A shekun wanda ya bar kansa da yunwa ya yaji cin abinci har ya mutu ya saba da Allah kullu a nan wani abin da zai da rayuwarka ka mutu. to idan ka rayu to ka tsara koshi ka dintu ka ji daɗi ka yi wannan abubuwan da haɗe eh, in ka so ka tsara baka so baka bari amma ne ka ta'addi karra kun Allah dai ka zo ka kashe wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim kar ku ishkawulu Allah mai dinki da sosai ne kaga da sai Allah ya ce min tayyibati ma razaqtum anan bai ce halalan saboda saboda duk abin da tsayyib da mun halal ka sai ka amma akwai inda ya faɗi halalun tsayiban ko ana habib kuma ma ya ya yi Allah su kulu min ma fil ardi halalun tsayiba duk abin da cikin ƙasa shi ne tsayib ne to halal saboda haka ku ci shi yadda in kuntum iyyahu ta'budun in shi kuke bauta to washkuru lillahi ku gode haka in mun ci ni'imar Allah kun mu gode amma mutunci ne babba ka cika koshi ka yi lafiya wanda ka zo da nika na ta'addanci mutunci ne ka cika koshi ka samu lafiya ka dawo kana zalunci kana gurɓashe marasa mutunci ne ka cika koshi ka ɗauki ƙarfin jikin abincin da ubangiji azabta ka da je kai sabon Allah ne mutunci ne ba aka washkuru lillah duk godiya ga Allah in kun shi ya wuce abu don duk kuka tace shi kuke don haka duk lokacin da kake godiya ga ni'imar Allah Allah zai kara maka iska da lalukunan shi da zai danna duk lokacin da ka gode ma Allah kara maka wala in kafartum inna azabi la shadid in kai mutunci kuma to azaba Allah mai tsanani ana jiran ka Allah ya kare allati inna ma harrama alaikumul mayta. abubuwan da Allah ya haramta su ne abubuwan da ba su da tsarki كالميتة والدم ولحم الخنزير الميتة شيء موشي abin da aka da ya mutu babu yanka saboda ya kume jininsa a cikinsa ya gurɓata namu ko kuma abin da aka yanka da sunan wani ba Allah kuma ai shirka ko kuma aka kira sunan Allah amma wani ake nufi yanzu misali wani zai zo da yanka duk wata ibada da ba ta Allah amma ya ce bismillah ya yanka don kirsimeti ko ya yanka don wani abu daban ba Allah ba ba a ci shi ne ma uhilla bihi da la da abinda aka wato ambaci wani suna ba na Allah ba gari don haka duk Allah ya haramta wannan kamar ka je wurin kabarin wani babban mutum ka ce za ka yi masa yanka wani ziyara wani gari inda wani kaurin wani bawan Allah na kirki da aka yi sani aka yanka a wurin kabarin wannan abin da ka yanka ba a cikin ko ka tafi saboda kayi ne don wani Allah wani inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin na lafiya. ke da sallar da nake da yankan da nake da rayuwata da musa ta zunna Allah ne la sharika lakum ba da abokin tarayya cikin wani tsura gaira bagin wala adil duk wanda ya matsu gaira bagin ba yana mai ta'addanci ba kuma ba yana mai nema ba ba zuwa ya yi nemo abin nan ba الحال هذا إيكو يليني حلال يجي ينمي حرام غير باغي ولا عاد باغي وشي إياك با معناه بيتبه لأنه يكون كتابا هذا كنا إنكتا مميتا سلام الخنزير قدوة الانتدى حرام الوقت عندك كثير أنا من مكاتا القرى يا كيف للوري ضروري الكرة هي ألدعت ضروري kaga ya wuce hada yanzu da muna muna bukata ne muna jiyuwa duk wanda aure ne na jiyuwa haka ne ko tafiya wurin sa wanda ita ce fasar malikiya taskace duk wata rahusa da aka yi ma matafi wanda yake fi sakon Allah baya misali mutumin da ya tafi ya zai ya je wurin karo sai mota ta lalace masa ko taya ta fashe ko aka yi accident sai ga su a kurmin daji kuma ga yan fashe sun tare ya yi ta gudu cikin dawa kwana biyu yana gudu don sai ya samu wata dabba ɗalibu ce barewa ajalin ta ya ce mata ta faɗi ta mutu ga bushe ga shi mace malaka sai ce kar ya domin ta ce sana mata ta ce wurin karuwa zai na. Kalki akwai tsarin yau lokaci. sannan kuma karye ya raka a yi komi nisan tafiya don su ke kuma a kwarai bacci sannan karye ya yi shafa a kan hufi saboda yanzu shi mai tafiyarsa sun je wani sauki da kasar da hannun tafi suka ce shi babu saboda gaira bagin ya kafa tsara bagin saboda bai tafiya ta adalci wala adil haka kuma ba yana mai ta'addanci ba wanda ƙetare iyaka ya wuce gona da iri abinda aka ba shi Idan sharaɗi uku ne Allah ya sama wanda zai ci abincin haram. Da farko ya zan tsurra, kuma ni tsurra, ya zan lalura ce. Da biyu gaira ba, kare zan nemo waye, cin matsayi. Wala adi, kar wuce ya kan bukatar. yanzu ka ji a sunkurmin daji kuma ya samu alade ya yanka ya gasa ya ci ya koshi to ai gaba mai zai da masaniyar ko yana ko yana cin wani abinci ko bai cin masa ko ya ran sai guduri a kai sauri kai gaggawa idan yana da tabbacin ya kusa kai inda bai samu wani abinci ba ya rasa gudanar wani amma idan ba ya da tabbaci yana shakka har yanzu ya guduri ya tafi kuma kare ta kai lalura ta kama na kai bari sai ya yi azumi na kwarai ya ji ta lalle yanzu kuma istura again lalura ta taho sai buɗe burga mai sai sai motsi ya tafi a jisa ali ammariya daga nan ne malamai suka fi ka'ida ce a garura fi'ul mahzurat lalurori suna halartar da abubuwan da ada haramun قلنا آية الله تعالى تكفي في أول حرم تاغه الزيت والدم لهم الخنزير وما أضل به غيره وما توصل آيوين يا كارا إن ما أضل حال النصف وما يكا هذا ما أضل به غيره وكان ذنب أبي صلى الله عليه وسلم يا حرم تاغه إيه شو وقت أشو أن آية في ذنب باب الإضافة والتخصيص لا يباب النفخ كده عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم كل ذي من السباع وذي مخلص من الطيب قبل إكي فرت هذا الأفضى حرمي لا كما يباك جابي صابات قال عمل ذاك يباك كل ذي ناب من السباع وذي

hujiya apa? eh shawo duk abin da yake farka ko yake zaga to annabi sallallahu haram, wasallam ya haramta sanar da shi wannan min da tafsir Allah ce inna ma harrama alaikum ya kar abin da Allah haramta ku annabi sai ga wata aya ta ƙara ga wasu hadisai sun ƙara ku wannan a gurinmu ba matsala ba ne sai wani yan ɗalaka su a ke matsala saboda su sun ta kansu ga abin da Allah bai take ta kansu ga wanda ya nuna cewa Allah ya ce inna na ɗan. najas wannan da kasar ba ta ce kawai tana da tasiri domin kun ga yanzu kiran sunan wani Allah ga dafa ga ta yanka musamman ya yanka kolu ya yi yanka kuma ya ce bismillah kolu bai ce komai ba ko kuma ya kira sunan wani da Allah kaga duk yanka ne wanda ya halatta wani haramta ya haramta wannan shirka da shirka ga abubuwan da muke ci shi ma babba ne na wannan aya tana nuna mana yadda Allah tabaraka ta rake ne ga mutane الله يا سوسي مقدم يدي مقدم قالوا إسرائيل إذا ما هو كونتي ما دو إنيا كونتي يزو سي الله يتصور أنا ما مالي نسكة في الدول الآيدة إذا بات الأمر التسع إلا ما ليه كونتي تسليف الله تعالى وما جعل عليكم من حرج الله بسبب كونتي أتي أتي يريد الله لكم اليسرى wala yuridkum al-usra yana so ku yi matsatsi ko da ka duk matsatsi ba addinin Allah ke sa gani addinin Allah sauki ga inna hadha dina yusrun wannan addini sauki gare in na Allah ce innal ladina yaktubuna إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب shi ga waɗannan da suke cin suke ɓoye abinda Allah ya saukar da shi na littafai amma abinda Yahudawa ke yi su kabu sun ashra da ya yi sun akwab malik ibn sai inda ke zuwa wurin mushrikai suka ci kyauta suke faɗa mana gaskiya ta sun sa addini kuma ya fi Muhammadu kuma sun san da gaske yasumuna ma an anzala Allah min alkitab kuma ga aya a hannu su rufe من جهة كي جايت وغدت لو كنت هي فرمان قالت هي كل يكون هناك أكثر أبوها إن هناك تكتبوا لها سأل ميسي يا وجه وجه سأل ميسي تقول لك عمك أكثر تبي أما أكتمون أنا أوي يكون هناك ثمنا قليلا سأرد عام أخذ سنة سأقول لك كتب شمالا أنا أتحس وانتي تأكيلي ميوتي الله يواصل للسلاة يكون هناك يتوكر zamanan kalilan idan abin duniya duk matan duniya kalil da abin duniya kalilan ne don haka duk abin da ka karba in ya kai miliyan ta sama kalilan ne ko ba ka mutu ka bar shi duk abin da za a ka inda ka samu ka za ka rufe ka bayyana karya ya abin da Allah ya sauka kana ci wannan kici da Allah ya yi ya ci baya kudu da tubu tubu ne da abin da suke ci a kawo nan su ba da shi.

wani shiru kan tsara yin magana wannan azaba ce nasiya banda azaba wutar da suke ciki wanda ita Allah ya faɗi ta wurare da yawa innal ladina kafaru sawfa nusihim nara innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nusihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab kullama nadidat juluduhum durradda duk sanda fatar su ta kone wanda nan hudu da da wannan malamai kiyar suka gano azaba ba kan nama ta ba kan fata yasa in aka yi gobara wanda a cikin da ta kone to raɗaɗin raɗaɗin da ya ƙare sai dai kuma jin ciwo ba raɗaɗi wanda ke azabtar ɗan adam ga wuta ga fata aka kai cikin nama abin ya zo da su da zaran fatar su ta nuna ya take ta ba su samuwa zai zo kula zaba su ci gaba da kada da to su kuma an hamiman wa qatta'a ma mashayat da suruwa mai tsananin zaki wanda zai yayyanka hanjin su kaga wannan azaba ce tasriya الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار تصب من فوق رؤوسهم الحميد من أرضه ما في بطونهم والجنود ولهم قرآن من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أحيثوا فيها وذوقوا عذاب الحريق الله يقول ده كفتر علينا مكان العذاب اللي كيف تعيسة الله كيما أنا الله كرقة كيموت الله كان يسمى حديث يوسف التي أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أن رسول suka sayi mata suka cika shirya ya shirya da hannunsu suka yi da mata wal azaba il maghfira suka sai azaba suka mika gafara amma faron kalimna ina ma ba ke kurin su ga wuta malamai suna da fasara biyu kama asfara kama asfaran alimna yi makin yadda suke hakurin su kama kansu suna hakurin da sun shiga ba su haƙuranta amma duk me suka yi haƙuri ko kuma ka san da su san da ke za ka kuyi mamaki ai ta'ajjabu min sabrihim ala nas ko kuma ma asbarahum ala nas ina mamakin su Allah na mamaki abin da ya sa suke ganin bai kamata a ce Allah na mamaki ba saboda zato suke ba ka mamaki sai abin da yanzu ka gani haka bane abinda ma ka san da ke kana mamaki duka aya tana ɗaukar duka biyu babu abin da zai hana kowane ko wata falsafa ta cewa Allah da kaza ka inda shi ne suka kawo mana matsala ta bi mutum Abin da ba yanzu ko dingina masa abin abinda mun ya ta waya kuma babu ta waya kuma Allah ya ce ina mamaki da kuke akwai wuta ba matsala ba ne shekha da usaimi ya yi wannan magana bari mu gana eh. yawwa yake ma aiki to ai akwai hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna in quluka ibadihi wa qul bi khayri ubangijin mu yana mamakin yadda bayan sake yanke kauna alhalin canji ya iso da yi. mutumin da ya shiga wahala ya matsu ya matsu ya matsu yana ya rabu kuma kare an kusa kai inda zai samu sauki da sani wani mai talauci ya kai masa ko kasa kwatsam sai sunan sai fito a cikin wani tallafi kaga ya yanki kauna amma ga tallafin ku shi Allah ya san abin na zuwa to kaga da kace Allah na mamaki ba da kai sani bane to kin yi da ba a mamaki kai da ba sani ba shi kaga wannan ka ko wani abu ne wanda ba haka ke cikin wannan aya akwai cin kundin malamai cin kundin kuma mai ƙarfi cewa ai hattara da koyi ilimi تم الترجمة بالنمية مين هكا نبي أتي يهود أنا ما كرهت أبدا ما لغت مني شيء كونه ومنها أنك تمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من الظلام abu biyu ne ma da ya faɗi yana ya ce ka ɓoye ilimi don cimma wata manufa ta duniya bata ne ka da ilimi don cimma wata manufa ta duniya ke ba bata ne kun lura an da kitmanin ilimi au bayanan da harabin duniyawi ne na tsala ذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ. يتدلون يا نونا واتو يا وكنت كان سيادة حيوتي أبن دي وجب غمالا مين ما يفجل ساقنا لواحد ولأنه جاهل على نفسي حيث من آه هذا الخير العظيم في نشر العلم هو اللي عرف جابا كنسا شو اللي يقول لي اللي عرف جابا كنسا وضفنا لا دلاتك في السواء سعيدين لأن من أفضل الأعمال نشر العلم يعني أيوكا با وانده في فللر رات علم دقا عندك تنكر علمي من لا لا كرنسة أمكانيات إني كان كرنسة وابسة منهجي لكسيا فإنه ليس المال يجب من إلمي باك بركي بني المال يبقى والعلم يبقى حاربا كباب الجزيرة تبوهم في فرق الأزل يزينك amma abin da ka karanta da shi ba ba azumi har yanzu ilimi ne wanda ka dauko magana أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم هناك أغنياء أكثر جنا من أبي هريرة رضي الله عنه أنت برا مقاول ثاني من التسليم الإنسان حابب من ظالم الصباحي ما تجد التسليم كنت سيفرك أبا كنت أقول لك أنت أبو هريرة يوم إذا هي da ilimi الثواب الذي يأتيه مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وعد الكلام أبو هريرة كتابه ثم الحديث عندي يقولون عن النبي kullum cikin karanta su ake ya fi girma ta fi yawa bisa ga kudin da ta haɓe suka bayar masu kudin a lokacin. Kuma ara zaman ganin Suleiman ya haɗin da hanbal wani hauyi واعمل في أحدهم إلى الخلفاء والوزراء والأغنياء yadda ka zufa tarka na imam ahmad ibn hanbal da sarakunan lokacinsa da attajiran lokacinsa da yan lokacinsa da ba a yi su ba wane ne wanda alherin sai tsayo har yanzu sani ne ga amma ka ɗauki kowane malami ya zamu yanzu malama ka ba yi ba yi sadaka Abiola ya yi sadaka da kuɗaɗe manya manya. Kulawiyo ya yi sadaka da kuɗaɗe manya manya shi gina masallacin kusan da ilu kulawiyo. Da har yanzu in ka kalle kamar gini yanzu ne muna yara kai shi. Dan canji sunan dan addinin da na Zariya. Dan ja akwatin tikbilik, kwanin tikbilik ke cikawa da ‘yan burtalalu. Allah ke cewa dubu iya ka kuɗi ya cika ya sa malam gudu direba na gaba da malam da daula bakar suna zaune tsakiya an zo ga kauye ta kafar dan malam sai ka lokaci ka gare ba titunan kwarai sannan mota an kai take tafiya da malam sai rawar nan an kai take ya ke mota ba ta zo ba an kai mota ta zo ko ne sai a tsaye sai ya sa hannu ya ɗebo ya miƙa masa Allah wani abu kare Allah ta kudin ka su kare <laughs>

malamai su hasara da wannan aiki ko ilimi don neman abin duniya ma'ana ga gaskiya ilimi kake fakinta saboda kana gudun wani abu ya suke maka na girma ko matsayi ko ɗaukaka ko neman wata kariya ga kanka ko neman wasu kuɗi ko abin kuɗi ko don a yi da kai sauransu da sauransu wannan yake ne na tsoron haka bayyana ilimi su nema a duniya akwai ilimin da ana bayyana kama don Allah to nan fa yake hatsari jama'a don ai shi ne yin su duk gudan muku don Allah yake yi da dai bi tsoro da cewa shi ne ya gaya ma kowa gaskiya amma ba don Allah yake yi kun ce ka da kanka ne shi ma ne ce mina kwala shi ma nan haka ne Allah ya mana Allah ya ce zalika أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على الناس ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أن كنت هنا فاروالي من أن سوكت يعني التابع في الحق لكسيا أو إنك يبين كسيا كمن يا رب كسيا وأن وإن الذين اختلفوا في الكتاب ما جيك أن كيف وعلي أسل التابع والسكرية والسكرية والسكرية يريك يجب أن تريد حاشي ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الطامين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أنا هذه الآية مكذبة يا سيدي، ما kamata ترى تنمو تنمو ita kaɗai a ce an ware mata tafsirin rana guda amma dai babu laifi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu Allah ta'ala ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib dai har yanzu maganar alƙibla ba ta kare ba sai da ce muku maganar ta ji alƙibla ita ce magana ta farko da ta hukunci a shari'a musulunci haka Allah ya yi mata zama guda aka wuce كنا عبد الحجوب أي والنسي إذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر هنا فترة كده داعة ما البر ببكر ما جي شيسا أنا حدا كده تقوى إذا ما تقوون فترة تري صورون الله أما تقوى تروتي ما تقوى صورون الله أما صورون الله أكين تقوى أقول صورون الله أكين تقوى أقول الله أكين تقوى akwai haddara da dokokin Allah a cikin da takawa abu ne mai faɗi haka ba biyu tare suke a hakikani ma suna cikin kalmomin da ibn sirri ke cewa idan tafaka ta tarakat ko idan taraka ta tafaka in suna tare za ku rabu ko da wata ma'ana amma in kun wani ya zo shi kaɗai to kuma ɗan uwansa tare suke in ka ce ku yi birru ko ba ta ku yi takawa ba takawa ta ce za ka ce ku yi takawa ko a ce ku yi birru ba birru ya shi za ka birru ba kuma kalma ce duk da kuna fassara shi da ɗaya za ka birru aikin kwarai birru aikin aljanna birru da'ar Allah birru biyayya da Allah birru kawun Allah mutuwar kalma ce larabci ya fi abin da fassara kalma da kalma kowace ba fasu ba ka ba ta ma'anoni daban-daban. Allah ta laisa al-sirra an tawallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ba fuskantar da muke gabas ko yamma kaɗai shi ne da'a da'a abubuwan da da'a suna da yawa ina suke a ubangiji yake walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina dan imani guda biyar kamar da sun zo imani da kaddara na cikin yana cikin da Allah wa aqama salata wa ata az-zakata kuma manyan rukunin musulunci na aiki guda biyu sun shigo والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هل تسلكوا؟ وآتى المال وكي قال رمض مثلك يعني ما لا تكفر إلا من جارة لا بين لك ولم يقوم أفرقوا ولكن البر ما وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب guda shida ya ba da sadaka ga nau'in gurgi guda shida kaga cikin tabbacin kan guda biyu ne babu wa fi layi yana wa bi sabil a wa fi sabilillahi babu shi wa sabil akwai shi والغارقين بالضبط المصدر للصرف جنان فاتح غاري دي بيسكت وكيف يقول لله طمع وغاية سنة أما تتصور أنه في سبيل الله يا قد ذكاتا شبو في أكت وأقام الصلاة وآية الزكاة يا قد من يرقب المسلمين في نأيك سنة سن شبو يا قد والمفون بعاد من دعاء هذا الكوري هذا الشيء كما أنكما جيت الحالة هي بتجي الصابرين في البأساء والضراء أقول وحين الآس أقول وريك كذا أي مجال إيمان أي مجال إنفاقي أي مجال صلاة دكتا عند أي مجال تهيئون جري كيف يستعدينكم؟ قالت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to haka asinku bai tabbata sai ka cika waɗannan abubuwa al-taqwa ba tabbata sai ka waɗannan abubuwa waɗanda ba su ne al-ilmu kaga mun dawo da birru da da fiqh abu guda ne zaka wane ne mai gaskiya tare da Allah shi ne wanda ya cika waɗannan abubuwa da Allah ta wa ta'ala bari mu koma mu fassara ليس البر أن تولوا وجوهكم أي كداء رسول أي كبرين كسكنكم قبل المشرق والمغرب Ka fuskanci su kawai ba ku yi sallah kai ba magana alƙibla ba ita kai ce addini ba mu addini gurin ba abu ne mai faɗi kuma da maganar alƙibla ta zama topic har wasu suna barin addini saboda ita mu a gurin mu karamin magana mu a gurin mu addini faɗi gare walakin albirra man amana bi albirru shine birru man amana billah ko kuma walakin albirra ai walakin albarra da biyayya shi ne da samun biyayya da Allah ne da samuwar Allah yadda da zaman Allah shi ne Ubangiji ne halitta shi yadda da Allah zaman Ubangiji wanda ake bauta shi yadda da Allah zaman sa mai sifofi na kaɗaita da sunaye na kaɗaita kaga wanda shi imani اليوم da ranar lahira Abin da duk abin da Allah ya faɗi game da tun daga mutuwa har abin da abu bayan lahira tana fara daga nan daga na lahira suke fara daga mutuwa haka duk abin da suna sai ya faɗi da zuwa mala'iku da zartar rai yadda suke matsar rai tun daga yatsan kafa har ya zo ga baki da adadin mala'i da za su zo karɓa abin da Allah ya faɗi cikin alƙur'ani game da shi ka wafahu waya kake ne kule tawaffakum malakul mawt alladhi kutila bikum tawaffatu hatta idza ja'atum hatta idza ja'a adakum al-maut tawaffatu rusuluna kudin da take abde wajen mu iman da su har a zo kan maganar bayan an dauki rabi sai babu ina an shiga cikin da ni'ima da na azaba da waqtatul qabri wanda manzo Allah ya da ɗan mutum shiga kabari a kota damta wadda kowa bai kuma ce mata. Ana ce da akwai mai kuma ce mata da sa dubu ma'azi ya kuma ce mata. Saboda shi da ya mutu ba ce da al'arshin Allah ya girgiza. Shi ji manzon Allah sallallahu alaihi To haka duk abin da Allah ya faɗi dangane da tashin alkiyama. Da abin da manzon Allah sallallahu ya faɗa daga hisabi, mallakar sirati, tsawon ayyuka raba takardu mai karɓa ta dama mai karɓa ta hagu masu kwanawa wuta masu shiga aljanna duk abin da Allah ke game da lahira imani da shi na cikin albiru kuma da shi imani da lahira aikin kai yarda akwai alkiyama akwai abin da ke sa kai bari ba ku misali in hadari yakan kama an kai ruwa kimar da yake shuka me yasa zai shuka saboda da sun damana za ta yi da manzo Allah yake saba daninta ya yi kura dole ta ne take take da mala'iku kar yace ba inda za ka dora san ka hudu sai akwai mala'ika rukuina tsaye yana rukuni yana yana rubuta sannan ku diba duk yawan ‘yan adam kowa mala'iku daban da ba tare da shi ga ka guda biyu ga na gaban ka da na bayan ka. ga mai rubutun ka na dama da na hagu lahu su min bai ne kowa da ɗan adam yana da su kala kala sannan ga masu wanda aka wuce ta mu kawo mana ruwan sama wanda aka wuce ta ma su rubuta ayyukan mu ga waɗanda za su je mu cikin kabari su kana kan إلا لديه رقيب أثير أنا دوني تقضى منكر ونكير حلي ذو حديثي هم لا يقو في يوان الناس قوانا رأيلي أما بعد كرسو مكتب ولذا ألا يفتا يجد سوية بيفتيس كرس جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ورقيب عثير ورنسو amma a da zai baka sha'awa Shi ne duk waɗannan bayan Allah su harun da wamaru su duk mala'iku an faɗi ko da ayyukan su duk an faɗa dukkan su ibadun ne mukramun masu daraja ne amma la yasbiquna hu bil qawl Ka gumbi bi amrihi ya'malun ba su rikan Allah ga magana ba sannan abin da ya sa su shi suke سرقة ما في أي الله يكفينا نموت بدر لما منك سوى ملائكة زي يرجع قدام كما يقول سترى ذلك ملائكة أبدا لا تقلد الذين زحفوا من الله أي من كل مثال ذرات السماوات ولا الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من الظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم ملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي فكم ملائكة دعا الله على الساق بإيمانك من خرجكم ومن خرجكم ولا دعاك بطا بي تدس وإن ما بطا ثم من إيمانك سنن بابي مع الله شبيك من عيكين إذاني من إيمانك kamar da suke nema gani da aljannu ba abokan mala'ika ba a neman agaji da amma za ka kai inda mala'iku da kansu za su yi maka addu'a ومن عنده لا يستكبرون عن عبادي عن عبادتي ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون بها والنهار أنا تغافل شيخو كيف ما بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين سنين ذاك كي انت ملائكة كل سلوك مكة جافر الله الله يسلم مكة جافر وضو الله حكم سبني لأنه هو الكتابي هو الكتب كتب عن الجنسي كل اللي اتفقنا على يتوكر هي فلسو كل بكة عندها التوراة الانجيلة الزبورة سلوط إبراهيم da suratul Musa da Al-Qur'ani su bubuta su ce a taura wasu kuma su ce a wasu ne daban ba su ba to duk dai littafan da Allah ya saukar duk manzo an saukar mata littafi kada na ci abin da ibnu kathir ya tattauna akan su game da bambancin annabi da manzo ko annabi ba lalle a ba shi littafi littafin magabata amma manzo na kuɗi yana littafi amma kuma manzanni da ya mutan littafin su haka ya nuna littafin su ciko ne da littafin da حسني حمد الموسى لأنبي جيسى لأنبي داود عليه صلوات الله السلام من ذنيوه اللي ألا فتسين مراني عشرين أبن عشرين أبن عشرين أبن أتكين آية سورة الأنعام ألا فتشابه wa tilka hujjatuna ko atina ibrahim ala kun ya zuwa karshe sha bakwai to ku kara da eh? kafas ne yawwa to bayan su akwai shu'aibu akwai salihu akwai hudu akwai idris akwai zulkifli akwai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashirin da hudu kenan bani na hmm? zulkifli yana cikin sha takwas ko حبيبي انت وصلت وصلت كيف لكل من الصابرين بعد كل وقت بيتوقف من هاي انا نفديش هذا ما له واسطه كل رسول انا انا باس كيف شيء تعريف الرسول ينا رسول وصلنا قال الرسول شيء اللي وين يقول كود النبي هذا صح هذا نوغو يبارا عشنكا يفرد وهذا كوشيما إبليس إخوات أكلاس المنزوبة لكم على بينا سايد شكين بلدني سو إني فكرة سعى النبوات إن دينا ذاك جيدا أقالي معلميتي بالتحريري إيا سو أنا بيسوني وكلنا إيماني لألك على التاجمة بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لو كأن نباوا عند من تجميه حديث العيسى يبان إن الآية طريقك إيه؟ يقوم الشعر وشعر بضع بضع عشر طريقك ده الشعر وده ألف شوية طريقك ده الشعر وقت طريقك ده الشعر su ne annabawa wanda ke yawan kama matsayin malamai ba قبل أن يمسوا وحي, وحي. ما أو ما ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسالة فيها ثم يقص والنس Allah ya wahayi zuwa gare su gaba ɗaya da ya aiko zuwa ga gare gaba haka ba cewa annabi shi ne wanda ba a ce ba kowa waje ba koma ta kuma kuskure zai ka kawai wanda suka faɗa ba kuskure kuma ne ya tabbatar da su ma an aiko su aiko ka a ce kuma ta ba za ka faɗa ba zai ina so ku bani ayar da Allah ya ce ya ya aiko ka tana karatu kuma alƙama arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin illa idan rasul wala nabi illa idza tamanna alqa shaytan fi zaka aiko su akai mun aiko su akai annabawa ma aiko su akai مسألة وآتى المال لا يستوي القربى كما يبر mai da'a shi ne wanda ya bada kuɗinsa ba da dukiyar da ya kashe daga zawin kurba dangi dangi suna zama talakawa da ba da dangi to haka in faɗi da farko ana so da mutum gidan yan uwan kawai da ba wajibi ne ka ɗauki nauyin su ba amma dangi ne masu bukata sai ka ɗauki nauyin su sannan marayu su biyo baya ko shi ko Allah a ta Za su da gata sai Allah والمساكين لتلكاوا وابن السبيل كثير ما مكاتب وجماعة كثير شوية ومش أول مساكين والمكاتبة مكاتبة duk da kuwa ta mawa nau'in nau'in mataki ne duk wanda bai mallaki abin da kai da yi da dari yau wani mallakan da kai da dari ba ai kalilai kamar su ba wani sai ba da yawa shi da wannan sabi da matafi wanda kudu je wanda yana karanta irin wannan zamani saboda yanzu duniya ta haɗe akwai waya akwai karatuwa akwai pos akwai kaza za a inda da an kokarin su zana kada kuma ya zama ne ruwa ya yi amma a da sake mai arziki garin su amma mu a wata saboda babu yadda zai kai ga Allah sai Allah ya kauta wasa'ili da masu wanda ya halatta da yaro ko ke a kai dai mai sun mai roƙo roƙe ka fito da da kana ji ko ka ba amma shi haramun da ya roƙo ke da dare annabi sallallahu alaihi wasallam nan da lilan guda uku babu lokaci bare da ya kai Wasu da da wasu kwantar da bayi sai bawa a iya wuta ko kuma bukatar ne ka taimake shi idan naka da wa kafar salatar wa harkar zaka ta da gurbi shi ne ke sai da sallah ke bayar da zakka a rubu da kana ne da ahadu masu cika alƙawari da duniya alƙawari da Allah dora musu da alƙawari da dora musu akwai alƙawari da Allah dora mai akwai wanda mun kai ganka ne wani in ka dai ne ka aure haka ba alƙawari ne ka ɗauka ko ko ba ka zama wani wurin ba yawwa mu da muka ta daura da daukan ba alƙawari ne dole ka tsaya da akwai alƙawarin da Allah ya dora muku da kare ka alƙawarin Allah ne gare wai da kula da shi da yare da kai tarke kakka ka tabbaki الصابرين في البأساء والضراء وحين كما صاحب قولي في البأساء لك التلوث ما تلوث بلاش ما كان يقول musamman in kana ganin masu zuwa masu jin daɗi ran da ka sai sauka Allah ya so masu hakurin da lamu suna cikin masu hikima wasu ra'i da masu hakurin cikin kakacin masu musamman da ciwo rashin lafiya ciwon hakuri ciwon idanu zazzabi ciwon koda kwanta hawan jini ga sunan duk wanda Allah ya dora mu hakurin sa yana kai dinar ba a lokacin yaƙi a kan haƙurin jihadi saboda Allah ko wancan na makani ko wannan na yanzu wanda muke amfani da muna kara kuɗin muna da hawa yanzu wannan kyamarorin da suka san su ba ku yarda da su kafin nan sun kama kun kashe miliyan ku don wannan kayan sautin da kayan ko da ne suke sakar duniya da wanda ba da hali ba ne hakuri kai irin wannan da ake mana da nan Allah na magana duk wanda ya ba da ran shi wani yaki amma in da yaki magana ba mu da shi mu amma muna da irin namu ne Allah ya tsira ya tsare da sadaku wanda suka wannan su ne masu gaskiya ko na kawo da ko musu ne masu kuma da kai da sun kona aya gaskiya shawarta a ce a yi mata karatu na musamman amma dai ah, ya haɗa da

ya Allah marayu mu ka tallafa musu ya Allah ɗan kasuwan mu kace taimake su ya Allah wani mu da jagoran mu hannun su ya Allah malamin mu ka taimake su ya Allah dukkan mu na mabukata da zuwa gare ka na mu da bukatar sa mu da bukatar ka ba kana da ɗan bayarwa kuma ka ka ba ta kawo ko ka karanta ba Allah mu na rubutu na kuma shi ne wani karatu na kuma ka kai Allah ya ga ka taimake ba ɗaya ba na kuma ka taimake mu ba ne ba ya da Thank you.